أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود da دوككا da ɗaukaka da kirari sun tabbata ga Allah shi kaɗai wanda ya halarci sama babu abin da ya tokare ta ya shimfiɗa mana ƙasa kamar yadda muke ganinta a shimfiɗe ya halicce mu daga cikin jeren nan halittansa muka zamo mutane bai yi mu dabbobi ba bai yi mu bishiyoyi ba bai yi mu ledan fiya wata da ake takawa ba sai Allah ya yi mu mutane mu ne mafificin girman halittun Allah ga baki ɗaya muna kara godiya ga Allah da ya kawo mu wannan rana ta yau ta talata ko? goma sha takwas ga watan ramadan ko sha bakwai ko sha shida ne makai? sha shida ko sha shida ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ishirin da biyu ko da ɗaya har yanzu a da ɗaya ake ne ishirin da ɗaya ga watan biyar kalandar gregory dubu biyu da goma sha tara Allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata na ramadan in ba manta ba muna cikin suratul kafi jiya mun yi magana a kan duniya da abin da ke cikinta haka ne ko da yadda Allah ta'ala yake gaya mana duniyar wanda shi ya halarci duniyar wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da shi da sahabbai sai suka ga wani ɗan tinkiya ɗan tayi mun gane ɗan tayi yi irin wanda balinsa aka yi bai gama gashi ba amma gashi a gefen hanya ya fara ribewa sai manzan Allah ya tsaya a gunsa muna fahimta kuwa sai sai da sabai suka haɗu suka ce manzan Allah mai ka tsaya ya ce a wani abu zan nuna muku ya ce yanzu waye zai ba da kuɗi ya karbi wannan ɗan tinkiya mucaccen wanda bai gama gashi ba wanda aka yasin nan sabai suka ce manzan Allah kuma ɗan tinki ya mutacce bai gama gashi ba ko da ransa ma mai za a yi da shi balle kuma ya mutu balle kuma a ce mu ba da kuɗi sai manzon Allah ce wallahi duniya ta fi wannan kaskantuwa a gurin Allah ina mun ji duniya to yau kuma bari mu ji lahira me Allah ya ce ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا to yanzu kai tsaye waɗannan ayoyin abinda za mu karanta muna fahimta suna magana ne kai tsaye akan cikin ƙiyaman tsulun dab da za a haɗe dab da za a tada alkiyaman ko kuma an tayar dab da za a yi hisabi ta nan ta fara to amma ya kamata mu ɗauko daga alamominta har zuwa lokacin da za ta tashin haka ne ko abu na farko alaman tashin alkiyama ta yadda za ki gane alaman kiyama ya zo akwai abu ɗari da na shirya wanda in na ƙarshen ya zo wallahi kina daf. kuma idan na ƙarshen ya zo kamar jan carbi ne karki ɗauka sai an daɗe irin ki ɗin nan haka za su zo a rana ɗaya sai alama ishirin ko talatin su zo alama na farko aiko manzan Allah zuwan manzan Allah ma alaman tashin alkiyama ne shi ya faɗa manzan Allah ce bu'istu ana hatai ne Ya ce an aiko ni da ni da tashin alkiyama kamar haka tsakaninmu tsakanin wannan ya da wannan ina kunga kusa ne to wallahi annabi ya ce aiko shi ma da tashin alkiyama bai wuce haka ba kunga har yanzu muna shan lami abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan alkiyama ta zo yace la taqumu sa'a alkiyama ba za ta tsaya ba in ta zo sai kaga kashe-kashe yayi yawa la yadril qatil maqtul wal wanda aka kashe in aka tambaye shi meye dalilin kisan sa wallahi bai sani ba yanzu an fara kashe-kashe ko ba fara ba ki ji a ce miki a can an kashe mutum kaza a barno an yi kaza wallahi alaman tashin alkiyama ne kuma kun ga wannan abin kowaye ya hau mulki a duniya in dai ba madi bane ya bayyana ba zai bari ba ai dai a gidan rediyo ba nan da zaki bude BBC ko Amerika baki ji an yi kisa ba ko akwai ranan to alaman kiyama ne ga alaman da manzon Allah ya gaya mana a hadisi na biyu wanda ke cikin arba'u ahadithun nabawiyya wanda mala'ika ya tambaye shi alaman tashin alkiyama ya ce anta lil amatu rabbataha ko baiwa za ta haifi uwar gijiyarta uwa ce za ta haifi ya yadda ta rika juya ta inda zanta yake so uba ne zai haifi ɗaɗan ya juya shi inda ya ga dama ai shi ma ya kusan zuwa shi ɗin ma ya zo ko Allah ya sa mu cika da imani alama na gaba hubbul mal walau kana min haram san duniya zai yawa san duniya kowa da mahaukaci da kuturu da makaho da mai jinya da aka rama kallahu da aka rama kalliya da alhajiwa wani da ba duk kowa san duniya zai yi yawa manzon Allah ya ce alkiyama ba za ta tashi ba sai ka ga mutane ba su damu ta ina ma za su ci abinci ba ko ta haram ko ta halal mace mijinta zai kawo mata abinci da yana cikin kaskanci da walakanci ta ga abu ya canja ana ta dana sha ba za ta ce mai gida da Allah ta ina ka samu wannan canjin ba kawai sai a yi ta ɗiba kawai redu tan to in kin ga wannan ya zo alaman alkiyama ya zo ai shi ma ya kusa na'am Allah ma ya ce shi ɗin ma ya zo Allahu akbar sannan akwai at zaman kusatan kwanaki tunin sai ki ji laraba ta zo ki ji ta sake zagayowa to wallahi alaman tashin alkiyama ne shi ma ya kusa saura kaɗan abu na gaba zahabu salihin malamai mutanen kwarai su ta tafiya dattawa na kwarai duk su ta karewa ki ji a rika cewa ayyawance kullum karatun alkur'ani kwana ya kare ta tafi wani malam aka rama kallahu ya tafi kun san malamai ba sa nisan kwana tunin suke mutuwa ki ji a ce miki malam wani sai ki ji ya shahara in kin ji shekarun sai ki ji bai wuce irin 40 da kadan din nan ba irin su malam alhaji 44 45 an tafi su malam ja'far 46 an tafi su malam gara irin malam albani ya je 62 to yanzu sai ki samu wani yana ta folewa yana sheki aya shekaran sa 70 80 to duk mutanen kirki sai sun kare tas sannan abu na gaba zuhuru asarul ma'asi bayyanan sabo sabo iri-iri zai yi ta bayyana alamomin sabo ta ko'ina shi ma alaman tashin alkiyama ne shi ma ya kusa sai a tabarrujin nisa a tabarrujin nisa mata su rika yin ɗinki irin yadda suke so al'auransu yana fitowa waje a matsa nan a buɗe nan a haɗa nan a tsaga nan shi ma ya kusa Allah kun ga darasin fa ba abin dariya ba ne wallahi abin tunani ne manzan Allah ya gaya mana a cikin hadisi ya ce in ji manzan Allah ya ce akwai zamanin da zai zo za a samu wasu mutane ƙaumun ma'ahum siyatun ko ka azanabil bakar ce, amma shi kan bai ga wannan ba Ya ce, amma mutanen za su zo da bulala kamar jelar saniya suna dukan mutane da ita wasu daga cikin malamai suka ce 'yan sanda ne da sojoji wasu suka ce a'a shugabannin da ke yin mulki ne za su zo su kange abubuwa su kaɗai su yi ta dana sha da su da 'ya'yansu idan sun ci mulki a zo a yi musu murna talaka yana kallo bai isa zuwa ba to kamar an doke ka da bulala ne a zuciyarka shi ma ya kusa sai ya ce bayan haka wani sa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usahunna ka asminatil bukutil ma'ila Ya ce za a ga mata sun zamo tsilala suke sun sa riga amma kamar tsilala Ya ce kuma ga su karkatattu kuma suna karkatarwa sai annabi ya ce in kiyaman ta zo dab ga ta yadda za a gane su ma za a ga kansu kamar tozon laƙumi albukud wani laƙumi ne mai tozo biyu haka za su kamar manzon Allah yana gaya mana za a rika yin a cuci gara shi ne fa wallahi shi ne shi ma kun ga ya kusa yi annabi ya ce to irin waɗannan matan la ya ji aljanna ba za su ji ma aljanna ba za su ji ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza manzon Allah ce kanshinta ana ji daga tafiyan shekara 500 yanzu mai irin wannan dinkin tsakanta da aljanna ya fi shekara 500 ba za ma ta ji kamshin ba na san kukan alhamdulillah ba ku yi Allah ya kare mu manzon Allah ya ce idan alkiyama ta kusa za ka riga ganin mata in aka zo aure suna sa kaya iri ɗaya shi ma ya kusa ya zo abu na gaba manzon Allah ya ce idan alkiyama ta zo zuhuru a aqwamun yughayyiruna shu'urahum bil launin aswad za a ga wasu maza suna rina gashinsu da bakin fenti ku duba don Allah manzan Allah ya ce za ka ga wasu maza sirani na gashinsu da bakin fenti kun san haramun ne babu kyau namiji ya rina gashin shi da bakin fenti ba kyau amma manzan Allah ce in kiyama ta zo sai ka ga maza suna yi shi ma ya kusan zuwa rali kenan ko na jin shi ne yi akwai dayis akwai dayin abun biyu ne hikimar to manzon Allah ya ce in alkiyama ta zo haka zai zo abu na gaba a tatawul fil a at-tatawul ka rika ganin benaye a garuruwa beni tsawaita ginin nuka yana faruwa ko baya faruwa to shi ma alamantashin tashin alkiyama ne sai istihilalul khamr halatta abubuwan maye daban-daban iri-iri su bayyana giya a canza mata suna a ce ruwa a ce barasa a ce kaza a sha kwaya a sha shalishon a sha meye duk su yi ta bayyana annabi ya ce in kaga wannan ya zo alama ta kiyama ta zo dab shi ma yanzu ya kusa zuwa to me rage yanzu kawai busawa fa kafo tunda duk abin da muke faɗa ku da kanku kunce ya zo to ashe sai mu yi garan bawul din imaninmu saitin hamman imaninmu da gyaran kafireton imaninmu mu gyara shi mu yi mishi juye da kyau don mu koma zuwa ga Allah da imani abu na gaba kasaratu shuh yawan rowa rowa zai yi yawa in kiyama ta kusa kaga mutum baya son kowa sai 'ya'yansa kaga mace akan ɗanta za ta yi ta faɗa da an da kiɗanta kaman za ta yi yaya wallahi annabi ya ce in kun ga wannan ya zo alaman kiyama ne shi ma ya kusa ya zo alama ta gaba istikhlalul ma'azif jin kiɗa jin kiɗa yayi yawa har ma ba a ganin kaman haramun ne manzon Allah ya ce la yakunanna min ummati ƙawamun. yastakhilluna al-khirra wal harira wal qamra wal kida ta ko ina zaka iya ji har a gidan su malam da gidan malama to in kun ji wannan ya zo alkiyama ta zo dab abu na gaba raf'ul amana Allah zai ɗauki amana amana za ta yi ƙaranci mace za ta iya cin amanan mijinta budurwa za ta iya cin amanan saurayi mutum zai iya cin amanan ogansa mutum zai iya cin da zai iya cin amanan iyayensa abin nan wanda aka ba wa aikin gwamnati zai iya cin amanan gwamnatin ya ki zuwa aikin ya je ya amshi kuɗi za ka ba mutum kuɗi daga wani gari ka ce kamin guri ka za ya gagara to in wannan ya zo dai alkiyama ta zo dab shi ma yanzu ya kusa zuwa ko shi ma ya zo ne sai kafalatu zina zina za ta yi yawa idan alkiyama ta kusa zina za ta yi yawa abu na gaba zuhuru mautul fuja'a yawan mutuwan fuja'a ki ji wance lafiya kalo an yi da ita kowa ne yake ji kwana ya kare wallahi in kun ga mautul fuja'a na faruwa alkiyama ta zo dab ba zan boye muku ba daga manzan Allah ne ki ji mutane na ciki a mota an yi ban kwana ki ji sun rintuba sun mutu wallahi alaman alkiyama ne ki ji mutum ya fado akan bishiya ko a ruwa ba labarin shi ya mutu ba mautul fujua bane to alaman alkiyama ne shi ma yanzu ya kusa zuwa abu na gaba ƙillatul matar ruwan sama zai yi ƙaranci ki ji an yi a can gurin ba a yi a can ba sai ki ji an danna ruwa ki kamar duk duniya ana yi in kin yi waya sai ki ji a ce miki ya auri kaza ba a yi shi ma ya kusa yi ko ya zo shi ma yanzu ruwan da aka yi ruwan da aka yi jiya a wurin mu aka ce ya fane nan nan kurkusa ba nesa ba abu na gaba tazyinul masajid adanta masallatai ki ga masallaci an yi masa kyale-kyale an kyalkyale shi to alaman tashin alkiyama ne sai kuma abin da ya shafi hubbun riyasa san shugabanci a yi ta fada akan shugabanci mutum akan ya tsaya mukami ya faɗi gada a kashe wasu ya ci duk abin da yake da shi zai iya sayarwa don ya tsaya mukami a wani matsayi yau wata akan wumen leader duk abin da za ta yi za ta yi san shugabanci wallahi in kun ga ya zo to alaman alkiyama ya zo shi ma ya kusa yi sai kuma ƙillatun rijal ƙillatun rijal wa kafaratun nisa manzan Allah ya ce idan alkiyama ta zo maza za su yi ƙaranci mata kuma za su yi yawa a ko'ina manzan Allah ya ce har za a ga mutum ɗaya mata hamsin ke biye da shi mutum ɗaya mata hamsin ke biye da shi ga 'ya'yan shi yar ma ga wata ta gama makaranta ga wata a firamare ga wata abin nan tana bazawala ce ga babanin shi ta zawo mijinta ya rasu ga kanwarsa mijinta ya sake ta ga kaza ga kaza in sallah ta sai yi wa kusan mutum hamsin kayan sallah mata yanzu shi ma ya kusa ai ko ya zo shi ma Allahu akbar to alaman tashin alkiyama ne maza za su yi karanci mata za su yi yawa da muna yara yan shekarun nan fa ba da yawa ba ai kun na ce muna yara na san anan da yawa sun fi mu shekaru wallahi idan an ce ga mace ɗaya za ka ga namiji ɗaya mace ɗaya sai ki ji a ce maza bakwai suna neman ta da sanin mu wallahi budurwa ko nan ba za a rasa wanda maza biyar suka neme ta ba suna santa kuma kowa da gaske ke yi a cikin dattawan matan nan maza bakwai kowa zai kawo gurub da gwiwan shi gidan ya kawo tambaya ya kawo sharan hanya kuma in sallah ta zo he ya yi duna kowace he ta yi duna da kowane saurayi ba haka bane kuma da ta fita da kayan jawar za a yi juye da haka ne da ta zo a cinye ya biya da abokan shi wancan ma da ta fito sai a cinye ya biya amma da zaran an ce an ba mutum ɗaya duk waɗannan kayan da aka aka kakkayi wancan da aka bawa shi zai rika sayan goro yana biya yana kaiwa waɗancan gidajen amma a yanzu a ƙauye sai ka je ga budurwa kamar wata malamar makaranta wallahi a ƙauye ƙauye ƙayau gidaje 'yan katal sai ka je abin mamaki in mun je da'awa wallahi in ka ga wata ta zo sai ka ɗauka zawara ce amma budurwa ce a ƙauye wanda da a ƙauye in ka samu 'yan mata haƙƙale su ake yi amma yanzu ƙauye in ka je balle kai maganan binni ba a magana to wannan alaman tashin alkiyama ne abu na gaba kafaratu dukan yawan shaguna kasuwa shaguna za su yawa a ko'ina manzan Allah ya ce har za a ga mutum ya gina gida ya gina shago a jikin gidan in alkiyama ta zo dab annabi ya ce wallah haka za ka gani ka ga mutum ya yi gida ya yi shago a jiki ya sa kaya shi da matarsa duk suna kasuwanci kofa biyu ɗaya a ciki ɗaya a waje in ya rufe ya tafi wani guri a shiga ciki a yi sayayya matar shi na taya shi kasuwanci annabi ya ce in alkiyama ta zo haka zai zo shi ma mun kusa saura kaɗan abu na gaba ikhtilaful ikhwan ala duniya yan uwa za su rika fada akan duniya akan gado sai ga ana ta faɗa ɗan uwanka na jini ɗan babbanka ko kawunka ko ɗan kawunka ko wani ƙaninka uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya sai ka ji ana ta faɗa akan gado a kotu manzon Allah ce in dai kaga wannan ya zo akan duniya kaga dangi yana faɗa da danginsa to wallahi alkiyama ta zo shi ma ya kusa ya zo abu na gaba kasalatul kohan yawan bokaye bokaye za su yawa kowa na so ya ci da duguzum boka har mata annabi ya ce in alkiyama ta zo sai an samu mace mawa ita ma boka ce shi ma yanzu ya zo ai sai kuma kasaratul kazib yawan ƙarya ƙarya za ta yawa sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kuma manzan Allah ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai an cika duniya da ado yawan ado yanzu in kin ka dubi zamanin nan kyayi mamaki ki ga ga waya ga menene ga abubuwa na ban kaye a duniya to wannan alaman ta shiga alkiyama ne sannan abubuwan suna da yawa sosai wanda in muka ce za mu ɗauke su kaɗai ga kasaratu falaƙin nisa yawan sakin matan aure idan kun ga matan aure ana ta yawan sakin su to alkiyama ta kusa ka ga ana kirga bazaure a gari a ce sun kai goma sha biyar ko ashirin ko talatin ko ma hamsin ko sama da haka da kun ga wannan alkiyama ta kusa sannan ga taqarubul aswaƙo kusancin kasuwanni ki ji a ce miki ran laraba kasuwa kaza alhamis za a je a ci kaza juma'a za a ci kaza asabar duk kusancin kasuwanni irin wannan alaman tashin alkiyama ne shi ma ya kusa to daga nan idan abin ya zo ya zo ya zo daga ƙarshe-ƙarshe kusa da alkiyaman dab da dab annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da abuzar alghifari akwai lokaci ko muje na'am rana ta fito sai ya ce abuzar yanzu ranar nan ta fito ka san inda za ta faɗi ya ce ina na sani ya ce wallahi idan ta je ta faɗi ne a ƙarƙashin al'arshin ubangiji akwai ranar da in ta faɗi ta yi sujada a ƙarƙashin al'arshi sai kullum Allah zai ba ta izini ta dawo nan da Allah ta'ala ya zo za a yi dab da ƙiyama sai ce karki koma fito ta yamman ki da kika fadi kina zaune kina tuka tuwo ko kina tuyan masa ko za ki tafi koyarwa ko kin je banki za ki cire kuɗi mai tuki na tuki kowa na shargallansa sai mu ga rana ta fito ta yamma ɗoɗar hankali sai ya tashi gaba ɗaya to daga nan an rufe kofan tuba in kin yi zunubi Allah mai tubi ya fa shiru yanzu kofan kan tana nan a buɗe manzon Allah ce faɗin kofan ya fi tafiyan wata guda tana buɗe da kin yi zunubi tun wani tuba in kin saba wa mijinki ki tuba ki ce ya yafe miki ya yafe miki ki roki Allah ya yafe miki in kin yi fada da abokiyar zaman ki ki tuba ku yafi juna wallahi ran da aka rufe kofar tuba yau mai ati ba'adu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lan takun amadan min qabl aw kasabar fi imaniha khaira kuma kun hankali ya tashi ina ce sai kowa ya kokarin dawowa zuwa ga Allah yanzu da za a yi fari wallahi sai ka ji ana cewa a daina caca karuwan nan a je a musu kaza ba haka bane kuma fa kowa na da laifin shi sai ki dawo ki ce bari in je in dauki qur'ani in kin je sai ki ga qur'ani babu komai Allah dage rubutun shi sai farin takarda allan ki da kika rubuta bai sinimi mar alif lallamu hasakeri alif lamu are habalul nunara sai ki ga Allah ya dauki habalul nunara shi babu komai to me zaki ki tuban tuban an rufe daga nan in ta zo tsakiyar ranar sai ta koma yamma ta sake faduwa ba ta je gabar din ba daga nan ya ta ci gaba da fitowanta daga gabar kuma washe gari ta yi ta abubuwa so kuma a wannan lokacin kuma tafiya ta yi tafiya sai Allah ta'ala ya aiko wata da kuma ita ne na kata sali da ta shiga cikin abin nan din nan a cikin kogon dutse za ta bayyana ta fito ta gabarcin arewa wani abu na tutula a bakinta in ji manzan Allah kamar tawada muna fahimta ko to wannan abin in ya fita a goshin mutane za a yi ta rubutawa dan wuta dan wuta dan aljanna dan aljanna wallahi kasuwa zaki je ko zaki shiga mota zaki gani a goshinki a rubuce yana rubuta a goshin kowa ki zo ki ce ya ce dan wuta kawo kudi ya ce to dan aljanna nawa ne kudin motan dan wutan na san magi nawa ne dan aljanna a fili sai kuma Allah ya ɗauke kunya gaba ɗaya manzon Allah ya ce wallahi sai ga wani yana sai kaga mutum na zina da mace a fili kowa tsirala wanda ya fi imani a lokacin ya ce shi ne wanda zai ce da Allah ku ɗan kauce kar a taka ku Shi ne aka rama kallahun lokacin Allah kar ya samu kai wannan lokacin to lokacin zina a fili ya zo wallahi ya zo wannan ina muku maganar laisar khabaru kal mu'ayana labari ba kaman ganin ido ba to ana nan ana nan in tafiya ta tafiya ba wannan kan ya bayyana ba sai Allah ta'ala ya aiko annabi isa dama kwanan nan na gaya mana nace zai dawo to akwai wani duniya ta birkice kowa ya zama dan iska sai mahadi ya bayyana ba mahadin yan shi'a ba fa wannan manzon Allah ya ce ya zuriyar shi ne kuma sunan su ma iri daya kuma a zuriyar su yake zai zo lokacin da duniya ta gurɓace ta wa'azi hadisin ingantacce ne sai annabi isa sai ya sauko daga sama allah ya sauko da shi to kafin nan kuma ga dujal shi dujal idan ya bayyana muna ji dujal zai bayyana ga sifar shi na farko idansa kwaya ɗaya ne na dama a toshe ke na hagu ne a goshinsa an rubuta kafirin ko kafara sannan zai awa shi ne Allah manzan Allah ya ce ubangijinku ba shi da ido ɗaya zai ce sama in ruwa a sake ruwa a ta juyewa zai ce sama ɗauke ruwanki ta ɗauke duk marar lafiyan duniya idan duje ne zo ba s ba ko z in dujal ya ce ku warke wallahi an warke daga lokacin yana ta da wanda ke cikin kabari ko ya shekara tiriliyon in dai bai mutu da imani ba in dujal ya zo ce tashi sai ya tashi kuma karki ɗauka zuwan dujal din idan ya bayyana sai ya mamaye duniya gaba ɗaya inda zai rage wuri biyu ne kawai makka da madina manzon allah ya ce allah zai turo mala'iku su kewaye makka mala'iku su kewaye madina madina kan manzan Allah ya ce haka Allah zai sa ta yi girgiza kamar yadda kuke tankaɗan nan ko wata ma ba ta iya tankaɗan ba ba to ba ta gani a gida ba sai duk munafuki da kabarinsa da wanda ke raye duk sai su tafo bayan gari zai ne ɗebi na ɗiba zai ɗebe dukiyan duniyan nan gaba ɗaya ba mai ko kwandala sai wanda ya ce ya yadda shi ne Allah sannan bayan haka sahabbai da manzan Allah ya ba da labari suka ce to kwana nawa zai yi manzan Allah ce zai kwan arba'in a duniya amma sai ya karaɗe duniyan gaba ɗaya kuma kar ki ji labarin ana magana ki ce bari in yi kokari in shirya kafin ya zo in ga wallahi in kin ji labarinsa da safe a amurka yake ji shi a bauchi kafin tara yake ji shi a Bauchi sai ki ji shi ya zo duku haya wuce yola haya fita kamarun karki dauka wai zai rika tafiya ne irin ko tafiyan mota ko wani abu ba haka bane manzon Allah ya ce idan wannan lokaci ya zo yace wallahi za ka ga mutum ya je kan kabari ya tsaya muna fahimta yace ce da ni ne a cikin kabarin nan da ya fi min saboda bala'in da yake ban ƙasa Ka ga mutum ya ɗebo dukiya kafin zuwan dujal saboda bala'i ya yi bala'i ya ci ko ya zo gidan ka ya kwankwasa manzon Allah ce ku yi sadaka kar wannan lokacin ya zo wallahi ya ce ka zo ƙofar gidan mutum ka ce ga sadaka ya ce wallahi ba na bukata don me baka zo tun jiya ba muna ganewa kuwa Allah ya sa mu cika da imani to sai manzon Allah ya ce idan dujal din ya zo in ina cikin ku zan kare ku daga sharrinsa amma in ba na cikin ku kowa ya ta kan shi yanzu manzon Allah yana nan to yanzu sai dai mu ta kanmu ce in dujal din ya bayyana mutum yana raye to ya riga karanta ayoyi goma na farkon sunan nan da muka fara karantawa alhamdulillah lazi anzala Allah zai bashi kariya daga sharrin dujal idan mutum ya zo karkashin tayya ta karshe idan ya zo a sallah ya nemi tsarin Allah daga sharrin abu hudu Allah ka tsare za mu zo mu yi lacca a kai bari ma in bar shi haka amma mutum hudu su dujal zai fi lalatawa a duniya na farko wanda yake da san duniya a tata to kudi babu a hannunsa ga su can agun dujal da kaje kace dujal kai ne Allah sai ce na yarda kai ne sai sai sai a rana ɗaya ka zama mai arziki miliyoniya wanda ke fama da talauci da yunwa babu abinci sai zo ya ce ka taimaka mun ka ce agun ubangiji na dujal naje kai ma je ka idan Allah ta'ala idan shaidan ya rinjaye ka duniya ta ɗebe ma hankali don Allah yanzu akan san duniya ma ta ke zina idan ya ɗebe wa mutum hankali sai ya je gunduje da ya faɗa shi ma ya zama mai dukiya wanda Allah ya dasa imani a zuciyarsa shine zai ce galan mutu da yunwa da talauci na biyu wanda dujan zai fi ɗebewa ɗan bid'a ko ya mutu a cikin kabari dujan na iya tada shi na uku mata manzan Allah ya ce za ka gama cefa tana wanka a ban ɗaki in ta dujujen ya zo tsirala za ta fita ta bar kayanta ta bi dujan wallahi manzon Allah ya ce sai ka ga mutum yana ɗaukan jatumarsa ko ‘ya'yansa yana ɗaure su a cike kamar awaki yana kawo musu abin da za su ci in ba ka baye su bi dujan Allah ya tsare mana imaninmu to kun ga wannan alaman tashin alkiyama daga nan sai Madi ya zo da annabi isa fi ta wa'azi duk inda dujjal zai ya karaɗe su kuma su bi suna ta wa'azi a gurin a kaɗai ta Allah wajen bauta annabi isa yana ta neman dujjal zai kashe shi zai sauko ne annabi Isa da korayen kaya da geminsa wandonsa na kwanji mun ji sifan da zai fito kayan shi koraye in ji manzan Allah yana neman dujjal suna wa'azi inda suka biyo baya sun gyara babu inda annabi isa zai samu dujal sai a wani guri da ake cewa babu luddin gurin yanzu yana kasar italy yanzu gurin filin jirgin sama ne agun a can ne dujal annabi isa zai kashe dujal to annabi isa idan ya kashe dujal ya yi ta wa'azi mutane sun gyaru waɗanda suka yi imani kuma daga nan sai allah ta'ala ya aiko wasu mutane wasu halittu da ake cewa ya ajuji wa ma'ajuj sai su shanye ruwan duniyan nan gaba ɗaya su cinye bishiyoyin duniyan nan gaba ɗaya mutane suke ta nema suna cinyewa waɗanda suka yi imani da annabi isa lokacin kuma allah ya karɓi ran madi mun fahimta sai annabi isa ya je wani ƙarƙashin dutse ya ɓoye waɗannan mutanen hadisin nan yana cikin sahihu muslim dogon hadisi ne hadisin nan wasu bin sam'an radiyallahu anhu dogon hadisi ne da muka zo muna karanta da dalibai ce kowa sai ya haddace hadisin wallahi hadisin dogo ne a sahihu muslim yana cikin dogon hadisai in aka dauke shi kadai littafi ne guda sunan sahabin da ya rawaito hadisin Nawas bin Sam'an karatun in za mu yi fa mu yi imanin in za mu yi mu yi amma dai kun ga alkiyaman ta kusan zuwa to daga nan idan suka bayyana annabi isa ya tattare ya je ya ɓuya da waɗanda suke da imani da shi suna cikin yunwa da kaskanci da walakanci amma suna addinin Allah idan suka zo he sun shanye ha sai sun ƙetare ta wani ruwa da ake cewa buhairatu babari babariya su waɗannan mutanen abinan ya jujuwa ma jujun fa wasu halitta ce su ne tura suke cewa gigok and magog the gigok and magog wasu malamai suka ce siffan su kala uku ne ina da littafin da qissatu ajuj wa majuj kato ne yafi wannan littafin girma akan su kada yake magana banda su bai kala komai ba yafi wannan girma saboda haka daga wannan lokacin sai su gaba kowa a duniya kuma sun ninka mutanen duniya yawa sau dubin dubata sai su ce katkatan na man fil baqiya man sama mun kashe wanda suke kasa saura na sama wai saura mala'iku sai su rika daukan kibiyoyin su su rika harbawa sama za su kashe mala'iku sai Allah ya sa kibiyan sai ta rika dawowa da jini sai su ce yau mala'ikun ma sun mutu sai Allah ta'ala ya aiko musu wata muna fahimta wata musiba ta tsutsa ana cewa tsutsan nan a na manta sunanta da ya zo a hadisin wasu tsutsotsi ne he su rika shiga hancinsu he sun kashe su kamar mutuwan mutum ɗayan jiman manzan Allah duk za su mutu sai ya zama duk duniya ba komai sai gawan ya ajuju wa ma'ajuju annabi isa ne zai roki Allah Allah ya masa mafita sai Allah ya aiko waɗannan tsutsotsi su zo su ta shiga hancinsu da kowanne he sun kashe su gaba ɗaya sai sun mutu idan suka mutu duniyan ta cike da wari ɗakin ki kan gadon ki ko ina duk duniya masallatai gawan ya jujuwa ma juju ne ko allura ka jefa kan gawan ya jujuwa ma juju za ta sauka wari ya cika duniya annabi isa wari ya dame shi da waɗannan mutane sai ya roki allah ce ya allah ga halin da muke ciki annabi isa yana nan fa sai allah ya aiko tsuntsaye ana kiran su tsuntsayen jassas he su rika sauka he su rika tsince waɗannan gawan ya juju ma juju kamar yadda abin nan kaza ke ɗaukan ƙwayar gero a ƙasa su je su ɗebe su kaf he sun ɗebe su su kai su inda Allah ya so su kai su sai in gaba ma gane darasin yau ya yi zafi na ga kowa ya yi lirim ana mm, mm, mm, yanzu ya fara zafi akwai ayoyi a gaba wallahi waɗanda suka fi waɗannan zafi ai alkur'ani ba wasa ba ne daga nan sai Allah ya aiko wani ruwa mai yawa a danna shi babu inda ruwan ba zai latsa ba sai Allah ya wanke duniya ta zamo kazzalaka mun san azzalaka madubi duniya ya ta yi tas sai Allah ta'ala ya umarci annabi Isa sai ya sauko da waɗannan mutane Allah ya meso da albarka gaba ɗaya har za a ga mutum ɗaya mutane goma suna iya amfani da tufaha ƙwaya ɗaya apple su ciye ishe su saboda albarka ta dawo muna fahimtar darasin daga nan kuma sai Allah ta'ala ya aiko wata iska ta tafo daga kasar Yemen sai ta rika shiga jikin mutane manzon Allah ya ce sai ta kare imani ga baki daya sai ya zama babu wani sauran mai imani mai imani kan zai mutu a wannan lokacin manzon Allah ce ba wanda zai saura a duniya sai dan iska sai ce to akan su alkiyama za ta tashi waɗannan yan iskan shine ce la taqumu sa'a illa ala asharari ummati daga nan kuma sai Allah ta'ala ya sa mala'ika ya busa kafo to yanzu gashi an busa kafon wa yawma sayyiril jibala wa taral arda barizatan wa asharnahum falam nughadir minhum ahada mun yi so gurin ayan mu yanzu Allah ce landa za mu tafiyar da duwatsu landa za mu tafiyar da duwatsu wa taral arda bariza kaga sa ta zama gaba daya albariza malam yace ai watar al'arda barizatan watar al'arda zahiratan laysa alaiha ma yasturuha min jabalin wala shajarin wala bunyan kaga duniyan ta zama babu gini ba komai babu babu bishiya watar al'arda barizatan Allah ya ce wa asharnahum nan kuma za mu tayar da mutane falam nughadir minhum ahada ba za mu bar kowa ba a cikin halittun duniya gaba daya mala'ikan idan ya busa kafon busa biyu ne ai na gaya mana nan busa na farko za a mutu shine Allah ta'ala gaya mana wani fi fi suri fasayika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah ko thumma nafika fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun yace za mu yi busa na farko duk abin da yake duniya zai fadi ya mutu wani a lokacin yana zana zai mutu wani yana tukin mota jirgin sama yana kai banki yana cike da kuɗi atm haka za a mutu a basu ga atm ga kuɗi a banki ga kaya a shaguna masu su sun mutu ga motoci masu motar sun mutu busa na farko kenan tsakanin busa na farko da busa na biyu wasu malamai suka ce shekara dubu hamsin ne wasu suka ce shekara arba'in daga nan kuma allah ce sai mu sake busa na biyu to a busa na biyun sai ƙasa ma ta girgiza duk abin da ke cikinta sai ya fito komin kankantarsa sai kin gan shi ya fito a duniya yanzu ta yi wallahi ɗakin da kike kwance a ciki da ke da mijinki da Allah ta'ala ya baki kuka yi aure kila akan rukan wasu kuke kwance za a busa kafan alkiyama ƙasa ta girgiza ka ga wani ya doko wani a guɗe mutum dubu ɗari biyar su fito to wa ya san iya daɗewan duniyan za a matse matsin ya fi rafan kuɗi matsi to Allah ta'ala ya ce ba za mu bar komai ba sai Allah ya ce wa auridu mu karanta wannan ayan sai mu tsaya auridu ala rabbika saffan laqad jiktumuna kama khalaqnakum awwala marra hmm. bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida ubangiji madaukakin sarki ce bayan wa nahum, ay jama'an al-awwalina wal akhirin za mu tayar da mutane ga baki daya kuma kowa tsirara manzan Allah ce wanda zaka fara gani da riga a duniya annabi Ibrahim ne shi za a fara gani da riga a duniya amma kowa tsirara kuma kowa loba yadda jatumarsa ta haife shi nana Aisha ta ce to manzon Allah da nan ya sirki da sirka ga sirki tsirara ga sirka tsirara annabi ya dafa kafaɗan nana Aisha ya ce ya ke ji kanyar Abu hafa. baki ji abin da Allah ya ce li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun shi bane kowa sha'anin sa ya ishe shi ina ma ka san da mace ne a gaban ka to Allah ta'ala sai yake gaya mana anan yace wa uridu ala rabbika saffa ay uridu ala rabbil alamina za a zo a bijiro a gurin ubangiji ta'ala a daidai safu safu malam muqatil yace yu'raduna saffan ba'da saffin kasufi fi salati kullu ummatin wa zumratin saffan za a bijilo ne kaman sawun sallah kowane al'umma da jama'a sabu sabu amma wasu malamai suka ce safin ba irin samun sallah bane malam qatada ah, shi malam muqatil ne ya faɗi wannan safin kewayi ne haka na farko ga mutane mu ne a sahun farko a kewayi. sai aljanu su zo su kewaye mu sai mala'ikun sama ta ɗaya su zauko su kewaye mala'ikun sama ta biyu su san kewaye aljanu lanan ga ga aljanu kuru-kuru ku ji mu da kyau aljanu na rantse da Allah kuna ji gobe kiyama in kun cutar da wani sai Allah ya muku hisabi alkur'anin nan mu da ku aka aikowa dole mu taba su mu yi musu wa'azi domin Allah ne ya ce mu isar da saƙon da mutane da aljannu Manzan Allah hadisi ya inganta na Abdullahi dan Umar ya je jeji yana tsaye yana wa'azi Abdullahi dan Umar ya ce wa kake wa ya ce ai ba ku kadai aka aiko ni ba har da aljanu hadisin Abdullahi dan Mas'ud wata rana sun yi sallah tare da manzan Allah na azahar da al'asar da magariba sai basu ga manzan Allah ba insha basu gan shi ba hankalinsu ya tashi duk inda suke tunani basu ga manzan Allah ba muna ji sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam asuba ta yi aka yi sallah ba tare da manzan Allah ba bayan sallan asuba rana ta fara fitowa sai ga manzan Allah suka ce manzan Allah hankalinmu ya tashi ina ka je ce ku kwantar da hankalinku atani da'iyal jin yace aljanu ne suka turo suka ce in je na musu wa'azi na je na musu wa'azi Anas dan Malik yace haka wallahi hadisin yana nan a sahihu Muslim yana sahihu sunan Tirmidhi hadisi na biyar da goma sha ɗaya. yace sai da Anas yace sai da manzon Allah ya kamba hannuna muka je gindin wata bishiya yace kaga nan anan ne wa aljanu wa'azi yace sai naga gurin da aka fura wuta yace aljanu ne suka fura wuta ji manzan Allah sai anas ya ce manzon Allah menene abincinsu sai ya ce idan kuka zo yin istijmari tsarki da dutse kada ku yi da kashi kuma kar ku yi da kashin dabbobi kashi idan kuka ya sai aljanu in sun dauka abinci ne kuna jin mu amma ba yana nuna cewa ba sa cin abincin mutane bane suna iya ci inda lokaci da mun kawo hadisai kamar 30 ko 25 lanan mun fara kawo su a can ko mu kawo guda goma nan ma lokaci ya kure muka tsaya saboda haka manzon Allah ya ce kashin dabbobin ku kuma abincin dabbobin aljanu ne saboda haka ga kuma ayoyi a ƙurani wanda suke tabbatar mana idan ana wa'azi aljanu suna zuwa lokacin da manzon Allah ke wa'azi a kasuwar Ukaza aljanu suka zo suka kewaye shugaban aljanu suka ce ku shiru Allah ya gaya mana a ƙurani wai sarabna na nafaran min aljinni yastami'una alquran lokacin da muka juyo maka jama'an aljanu suna jin alqur'ani falamma hadaruhu qalu ansitu da suka zo suka ce kun shiru suna surutu falan ma ku diya wallau ila qaumihim mundirin da aka idar wa'azin manzo Allah ta yi suka tafi su ma gun mutanen suka fara wa'azi da suka je me suka ce qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila ilal hakki wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iya Allah wa amanu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa man la yujib da'iya Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ko ulaika fi dhalalin mubin gashi nan a ƙur'anin Allah saboda haka idan aka zo bayan mun yi kewayi sai mun dawo can din fa sai aljanu su zo su kewaye mu mala'ikun sama ta ɗaya su kewaye na biyu mala'ikun sama ta biyu su kewaye na ɗaya haka mala'ikun sama ta bakwai su kewaye na shida ga can mutane muna can a tsaki Allah sarki mutum sai ka ji Allah ya yi kira a wannan lokacin sai ya ce ya a sharar jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqbaris samawati wal ardi fanfudhu Allah ce la tanfuzuna illa bi sultan yace ku mutane da aljanu yau in za ku gudu a nan gurin ku gudu ku je ku buya da ba a can duniya kuna min tsiya ba to yanzu ku je ku gudu ku buya in ji Allah Allah ce ba gudu ba inda zaka je wama antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama babu inda zaka tsere a sansanin sama ko a ƙasa to sai Allah ya ba mu labari yace laqad ji'tumuna yace za ku zo mana kama kuma awwala marra ko wallahi kamar yadda muka halicce ku a farko tsirara haka za mu zo a gaban Allah tsirara Allah ce bal za'antum allan naj'ala lakum mau'ida ce bari mana in ji Allah Ya ce yace za'amtum allan ala lakum mau'ida ai za'amtum Allah ba ba'asa wala jaza yanzu kuna tsammanin babu tashin alkiyama babu sakamako ne wala hisabun wala iqab babu hisabi babu babu ukuba babu azaban Allah akwai anan za mu tsaya gobe ma muna nan cikin alkiyaman tsundun yanzu abinda muka yi dai Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ka gafarta mana Allah ka sa mu cika da imani za mu ji inda ake karban takarda za mu ji hawa saradi za mu ji tafiya aljanna ko wuta idan muka dawo gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wannan mai tambaya take cewa na ta jiyan nan ne ni ɗaya na ya da ita a gida da jiya muka je muhadara can ruwa ya tare mu sai na mance da ita shi ma ya manta malam ta ce menene mace ne ta yi al'ada da ya tsaya sai ta yi wanka washe gari sai ya sake ya ta ɗauki azumi kai hatta kai a zahar sai wani jini ya zo mata sai ta ga kuma sai ta yi kaman haila ne sai ta karya azumi kafin la'asar sai ya tsaya za ta fara wani wanka ne ko wancan da ta yi ya isa idan mace tana jinin al'ada sai ya sake dawowa ko da yau ta ya dauke in ta ɗauki azumi sai ta kai gobe ya sake dawowa ran da ya dawon sai ta ajiye azumi ran da ya sake daukewa kuma ya ta sake yin wani wanka ai wanka ɗaya kan kuma bayan ai yanzu kamar ta yi haila ne kuma ba za a ce kuma ga jini ya sake zuwa kuma ga abin nan ba wannan a batun wankan gawa ne shine idan aka wanki gawa bayan wani abu ya fita a jikinsa ba a sake wankan sai dai a wanke wannan abin yau a darasinmu na asuba a kan wankan gawan kawai muka yi aurin Allah ya mana maslaha wannan mai tambayan take cewa assalamu alaikum ga ta nan dai babbar takarda haka a ruce a cike da rubutu ta ce da fatan an tashi lafiya ta ce za ta iya yin sallama uku a sallan asham ki biyun mamana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ga hadisi ya inganta na manzon Allah mai yusallimu hatta yura bayadu khaddihi al-ayman manzon Allah yana yi idan ya juya haka sai an ga kundukukin sa na dama ai mun san kundukuki yanzu kan ko wannan <laughs> zai yi haka ya sake haka sai an ga hasken kundukukin manzon Allah wannan shine amma ban gane sallama ukun da take nufi ba ku tsaya ko tana nufin gaba ɗaya har ta kare ashan wannan ya halatta misali ta yi raka a hudu he ta yi sallama ko ta sake yin hudu ta yi sallama sai ta hada shafa'i da witiri kuma gaba ɗaya ta yi sallama ya halatta hadisin yana sunan ibn maja hadisi na da da biyu ya halatta a yi haka ta ce tana ba da shawara idan aka fara tafsir ina kiran suran da muke yi amma ba na kiran ayan da aka tashi da Allah a rinka kiran ayan saboda su suna sun san inda ake amma idan aka wani hakuri wani hakuri ni ba na ɓata rai walla ba na ɓata rai ni ko na rai zan bata Allah sauwaki <laughs> don ka ɓata rai sai mi wannan ai ya yi kyau wannan wannan yana da kyau wannan shawarar insha Allah za mu rika faɗa to waɗannan su ne ƙarshen tambayo a ga wata nan ko ta ce wai me yasa Allah bai dujjal din daman yin duk abin da ya ga dama istidraji Allah ya masa talala Allah ya masa talala Allah ya masa ba ga shaidan ba ma ya ce wa Allah ya bar shi tashin kiyama Allah ce ya bar shi maganan da aka yi jiya na neman taimako ko na jin ko da yake na san kun kammala ma to a ɗazu shi shugaban kwamitin yake gaya min wata magana ya ce da Allah in sanar da ku irin ayyukan da ake gabatarwa na tafasirat ya ce ba wai don wannan tafsir ɗin ba ne kaɗai akwai tafasirar da ake gabatarwa da dama da kuma zirga-zirgar mota da wasu abubuwa da bande da da kuma shirin da za a yi na tahajjudi tunda shi shiri ne wanda yake babba kuma a da suke taimakawa muna ta sa su a cikin addu'a gidajen man nan haka suke ta fama babu dare ba rana wajen taimakawa Allah ya musu albarka saboda haka wannan shi ne wallahi guduma wanda mutum zai yi wanda zai je ya tarar aikin shi mai kyau duk wani abin da zaki yi in an zo bikin wance ki mata gudumawa in ya kare ya kare a duniya ba haka bane mu rika dagewa da cijewa wajen taimakon addinin Allah Allah ya taimake mu kuma Allah ya ba mu ikon yin aiki na kwarai kuma Allah ya karba aikinmu na kwarai ɗin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim ah, ga wata tambayan fa wai ta ce idan mutum ya haddace ɗan ayoyi goma dujjal din ba zai zo sa ba ne Allah zai kare shi daga shan dujjal ɗin ne subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi